alaikum salam ali karin ban gane ba daga mata karin kuma daga kamar daga wajen karin eh da yake a yau ba da motar na fita ba na dan batta ne ta huta lafiya ta kalau dai a lafiya talau ka san garin ne yau a cike musamman yau gaskiya akwai cunkoso to ni kuma irin ina da dan uzuri kaga kwanan na abubuwa da sun cacca kuɗi mm. ba na samun damar yin irin abubuwan da nake sanyi to shi sa kawai sai na batta na ce war na hau motar haya ina so na dawo na dan shiga na dan ya rubuce rubuce haka ya eh, akwai dan duba dubu da nake so zan ya internet akwai rubutu da aka bani abubuwan da sun to na kasa yin su hmm. to shi sa din na dawo yanzu nake son je in ci gaba insha Allah <laughs> ga dan guzuri da nayi maka hanya wannan ya fi Ali wannan to ba haka ba ina ne mutan gidan gabaki Da ai kaga ba ni a kosko ga bakuwa ga ga ga to baba ai kai ne a haku dan kawa kuma ita kamar zainabu ita da take gidan ai kaga ina ba ta kuɗi da abin da take so kaga ta siya zan yi mata shishigi in ce dole sai na siyo mata wani abu kai kai kuma kullun kana gida to in na dan ga abin da ya kamata a ce zai maka amfani tunda ka kayan itatuwa ne na san ba wani matsala insha Allah inda Allah ya taimake mu dai kai baka da matsalar ciwon sugan nan na zamani to kaga za ka samu damar cin baka da kankara da sauran abubuwa <laughs> ito haka ne amma dai Allah kuma Allah mutum ai haka ce da ni ai yawan yawa ka gani fa shi ji wannan ya zan da wannan to ala kulli halin dai zan taba kaɗan ba su masu amma a nan gaba sharadi ne in har za ka kawo wani abu kawo kowar kowa ya samu kawo ni kowa a gidan shi ne daidai na san ka da karamci da kyautatawa to ba na son ka canza wani abu yadda ka saba yadda duk ka saba a da yanzu ma ka da dore ba ni kaɗai ba kowa ka wani nasa na gode alhamdulillah yanzu ma dai wannan ina taɓa koya na mika mutu sai su kowa ya samu shi kwanakin a Allah in kana irin wannan ai kana ko da ke abin da aka samu na Allahu akbar الله أكبر <laughs> السلام عليكم Ikon Allah. Matar yaya? Hmm? Yanzu duk maduban da suke cikin gidan nan ba su ishe ki ba sai kin zo nan gurin? Ki san da nake jin daɗin zaman wurin nan ba. In ina wurin nan daɗi nake ji ina yin nishaɗi. Ina kallon madubi. Sannan ina shan iska. Kin gani? Na gani. an <laughs> tun da na neme ki na rasa a cikin gida na ce kina nan kina kallon windo. To ya yi daidai Ga kayan ki nan. Yawan. Kayan ki ne. Kayan wa? Kayan ki. Kayan me yawan? Kayan sakawa mana. Na waye? Naki ne. Wani ba zan sa. Kayan ne na kayan. shi yasa ya dinko miki ke biki san idan mutum yana son ka yana iya kyautata maka ba wannan tukuicin san da kike masa ne ya dinko sababbin kaya ce in baki ki dinga sakawa kin na fasa in dinga saka kayan shi ma to ai ko wasu lokutan ai nakin sai sun fi burge shi ai ya san kina saka nashi kuma sai ya zabo miki wa'annan yace su ma ki sa ki sa mana ba so ya ji dadi ne to abin da nake nufi kenan karbi ko shi ce ki kawo mu shi ya ce in kawo miki na soyayya na ce zan kawo miki yanzu sai mu je ki wanka ki kwalliya ki canza kafin ya dawo in ya dawo sai ya ganki da su o oh, wannan din shi ya ce ki bani shi ya faɗa da kansa ya ce in kawo miki yanzu ya fara sona sosai to din ba magana zaɓan mun ito eh ni dai na fi son wannan to amma duk wanda kika saka yayi kyau ni ma da shi na ce to mu Gakin kaya ga kyakkyawar mata. Turare kai jab. Aka yi na banza? Zo mu je ɗauke ni. Ha, ban mun kaya na kai. Au, to to to to to shi kenan mu je. Lara kai da da da ya rikici. <laughs> Bismillahi sannan. Wani ne kawo. Yana ƙoƙari ai. Na yau taki. Lafiyan ta kalau tana ciki baba. Baba akwai matsala fa. To. Gaskiya ni ma yanzu hankali na ya tashi. Hm. sabida yanzu haka daga gurin matan nan nake. Tana ta faɗa tana yau komai zai faru ya ƙare ta gaji. Ita yau za a ga abin da zai faru. ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ban gane nufin ta ba gaba daya To, to ai wannan kalmar ai ta sa ma zan ƙara gaya miki. Jihadi ya same ki. Abin da kike da ki ɗora. Tsaro za ki samu matakan tsaro. Ki san fitarta da shigarta. Kar ki kuskure ki bar. Na ta irin wannan ta mota bamba ta bamba. Kar ki sake ta. kula kuma ki rike amana. Kar ki bata yau gidan tunda ta faru fannin haka ba a san me zai faru ba wadda ma daga bakin ta furta wannan abin ba ya wannan ba ah! ke wai me haka ne wani irin iskanci ne wannan me haka ya haka wai ke fa abin naki fa ƙara yawa fa yake fa gaba gaba yake yi me za ki shigo kima a nan gurin wai me yasa ki shigo min ɗaki na ne duk wanda ya kamata a ce na je na tambayi abin da yake ba ni matsala tsakani na da kai na tambaya san kasa faɗa min komai ka san cewa ga a bakin mai ita ya fi daɗi to na zo don Allah ka faɗa min da bakin ka naji idan wani laifin nake maka sai na gyara ke bari ga miki idan kina da hankali kike wannan abin gidan iskanci ne ya kamata ki gane wannan ba abin da kike ya saba shari'a babu wani shari'a babu wani abu a shari'ance da iya da cewa ki shigo ɗaki na ki zo har ki kofa ki zo ki zauna a kusa da ni me kawo ki duk me zaki rika zo min abu na biyu idan ma ke mahaukaciya ce baki da hankali to zan saita ki zan yi maganin ki zan miki wulakancin da biki taba gani ba a ki. ai ba halin ka bane wulakanci ba haka na san ka ba kuma kuma abubuwan da nake maka da ba ka so da tuni ka sake ni ta zan yi sake ki dama ban aure ki ba lantana in sake ki in zan miki saki dubu ai ba sakuwa zaki ba saboda dama ban aure ki ba me haɗi na da ke wanda ya tabbatar min har yanzu ina cikin zuciyar mijina don allah ka daina min ɓoye-ɓoye mu zauna lafiya na san ba za ka iya rabuwa da ni ba ni ma haka ba zan iya rabuwa da kai ba ni ce matarka in zama jini ɗaya matar kaddara ba mata ta har abada sai dai kaddara ta haɗa da ke mu zauna a nan gurin malama ki dina min waɗannan maganganun Wai mutum da mijin shi, kuma dan ya shigo ɗakin mijin shi a ringa cewa ya fita. Ni ba ka ji, na yanke shawara da kai yau ba ƙara kwana a koyina ba sai ɗakin mijina. Me? Ke? Ni gaba ɗaya ma na tsorata ban taɓa ganin ta faɗi magana irin wannan ba. Ni gaba ɗaya a tsorata nake ba kana ga zan iya kuwa? Kyauta tana da muhimmanci. Yanzu abin da za a yi ɗan wanki shi kawo nan. Yanzu ka tattara ki je ku da ita ki sa ki sa ta gaba ta za ku cinye eh ba abu ne farki jigo insha Allah ku kira ba ku bismillah to mun gode ba abu ne farki jigo ki fita ki bar min daki na fita ba fa inda zani zama daram ni da ɗakin mijina To wannan matar ba ta cikin mu kuma a can na farota ina ta tafi kenan. Mayar kallon madubi ce, ina ka tana jikin windon Ke, idan aljanu gare ki ba shi kina da aljanu ba na fi karfin aljanun kanki ko guda nawa ne a kanki na fi karfin su fita da daga ɗaki na fita bari rufa ma kofa ne in kika ƙara shigowa ɗaki na nan kai ita nan in ana neman ta ba a inna lillahi wa inna Za ki shiga tara ba. Duk waye jawo? Kin ga irin iskancin da nake gaya miki ko kin ja min? Ki rinka turo min mace ɗaki? Wai ke? wai me ke damin ki ne dama haka kike ba sani ba ya za ki ringa cuta ta kiya nema ki zuba mun da mutunci na kaji da wannan iskancin naki ba ki dinka turo min mace cikin ɗaki na yanzu sharra ne ma kuma kuma kulla mu ta zo ta kwanta min a nan gurin shikenan da an yi motsi da ta zo ta yi ba daidai ba in ta zo ta barna in na gyara sai ta zo ta suma yaya zan tura ma mace cikin ɗakin ka ina sani waye tura tan bake ba ni ba ni ce na tura ta ba ban ma san inda take ba yanzu ma abin da yasa na biyo baya saboda na san in dai na rasa ta tutuna nan wallahi ban ma san kana ciki gaskiya fi sabillahi wannan abin kina cuta ta Zainabu kina ta wallahi me yasa ne ta ni kike tambaya ana ga mai ba ta motsi ne ni na zan motsa ta ta motsa ko ni na kata cikin gidan nan tsakani da Allah kuna tare da yarinyar nan ɗaki ɗaya ba za ki kulle ta ba ki dinga tun karo min ita kina barin tana zuwa kin ganta fa yanzu wannan ta dinga biyo namiji daki to ya mun daka ta sai a fitar da ita a sauke ta ƙasa a yi wani abu mana tana me kike so ne me kike so ne me kike so ne na lillahi wa inna na shiga uku Baba? Waye? Waye? Baba? Mene? Masana aka samu baba. Ina da waccan bako ce ta haura sama shine ta naje da ka bani abin da na shiga dai ɗakin mu neme ta ban ganta ba na ba ko ina sai na haura sama kawai sai na ganta a kwance ba ma ta motsi me yasa to ni ma ban san me yasa me ta ba shi kuma Ali sai fada yake tana kwance dai ba ta motsi suna saman sa fada kuma ba fa ban sani ba ko sun yi fada ni dai a kwance na je na same ta shi kuma yana tsaye da na shigo shine ya kama fada je ki da mu je mu je

sai sai ba na fara zama ta gidan nan ba yadda baka san kwai akan faranti haka ya kamata muke yarin nan ba akwai hatsari ba yanzu ni baban ziya zan ta ce ta sun fa ga yanzu ta gariya baba abin nan kullun gaba yake wannan yarinya ga abin da ta ja mu saboda Allah ba ina ba cikin ɗaki ba na gaya maka na ce ga abin da nake so zan Ina na ɗauki wata ana ta duba duban ayyukan ta zan yi yarinya nan ta kuma shigo min ciki a ce ba ni da hijabi shikenan ni na riga na saba in zama na an buɗe na a buɗe tunda duk mu ne a cikin gida kawai an zo an kamin yarinya tana nuna ta zama mun masifa matar kaddara irin wannan haka kurin ba ni da sakewa ba ni da nutsuwa kuma ita wannan yarinyar tsakani da Allah da suke tare da ita ba za ta tsare ta ba Ali zo mu je biyo da Allah Aliyu. Labarin yariyar nan ko? Ka sa hankali ka wuri guda, abu a sannu abu hankali. Duk da cewa dai kyakkyawan zaton da ake yi akwai aljanu a cikin lamarin nan to amma duk da haka ya kamata ce kai ma ka san inda ma yarinyar nan mai cutar da muke. ina tabbatar maka gidan da yanzu gaba ki daya labarin kuma da ba ake zaba wannan ba ne. kuma ai kaga dai kuma menene ai akan su take ba ka take ba kaga dai ko a komai da tan alheri shi ne fi yawa cikin lamarin da haka kuma ka kiyaye ko a nan gaba kaga sa hannu ka kiyama mace kar ka kare ba a duka mace ko a kowane hali sai hankali Ta yi hakuri baba mm, na rasa yadda zan mata ne saboda abin yana ɗaga mun hankali ka ga mace ta dinga shigowa ɗakin mutum ta yaya zan samu nutsuwa yanzu wani abin ya zo ya faru kaga ai lamarin zai lalace abin ya yi yawa daga falo ta dinga shiga ɗaki tun tana tsayawa a tsaye tana magana da ni ta fara zauna kusa da ni kaga dole ba zan samu nutsuwa ba da kwanciyar hankali har yanzu kuma ga abin nan ba a san me ake ciki ba dole ba zan samu nutsuwa ba na yi na yi ne tana ta cewa ita ba za ta sake kwana wai a wani guri ba sai a ɗaki na kaga yaushe zan nutsu da haka baba haka ne kawai kaji dalilin da yasa na rasa yanzu zan sha kawai dan bugu kaɗan nan ban ma san ma na ma bige tan ba kawai na so nuna mata zai ta fice ne daga ɗakin kawai na ga tatan kaɗo kuma ta zo ta wannan suma to yanzu dai ne ma kaɗan ba lokaci kaɗan ba lokaci kaɗan insha Allah ne ma akwai abin da zan insha Allah za a samu daidaito Allah da <laughs> Allah ya sa mm, ba ku za a samu Allah sauke. Ba komai. Babu ne, ta Ƙaddara ta ce a haka. kai na bacci a ƙasa na mika ke kuma mai kaki ɗakin mijina ina so ina yake ne ki nutsu ki kwantar da hankalinki saboda mijinki ya fita yana na irin bacci nake da har mijina ya fita ban san ya fita ba yana na irin nan bacci nake haka bajiya jiya muka yi ban san ya fita ba shekaran jiya haka kuma shi ba zai sa a tashe ni ba kuma ke ba za ki ce min zai fita ba ke ma baki san zai fita ba sai ni ce zan sani ai ni ba kya jin shawarwari na yanzu ni zan dinga kyale ki kawai da abin da za ki ki je ki me yasa saboda ba kya jin duk abin da nake faɗa miki to yanzu zan ji faɗa mu matar yaya kin san me nake so da ke ki dinga nutsuwa kuma ki dinga ɗaukan duk shawarar da nake baki kin gani kanwar mijinki ne kuma duk gidan nan babu wanda yake son ki kamar ni kai Allah ya kai mijina ba haka ne ban kai mijinki ba amma dai ina so ki ji shawarar ki tunda kin san bana son bana baki mummunan shawara to ina so duk abin da na gaya miki ki dinga yi haka ne dama ina son ki bani shawara akan yadda zan ɗauke hankalin mijina ya daina kallon kowace mace ki in ya kalli mata na gansu kamar katako ya zama wani kaɗai yake so duk duniya irin wannan shawarar ki ba babban magana to wannan shawarar tana buƙatar nutsuwa kin san me za a yi ta so mu tafi ɗaki na mu je mu yi magana a ni ba inda za ki zo ki same ni ɗakin miji na ki ce ta so in je ina ina ana ina jiran shi ba kin ce a fita ba to ai ya dawo a ba ina zo zo ki dawo ya dawo amma abin da nake so da ke tunda kin ga ya dawo ki zo mu je ɗakin nawa mu shirya ina can yana jiran ki a can ai ina ya shigo mm yana ƙasa tukur ɗaki na zo mu je ta so mu je yaya <laughs> na yi tas da ai ke da ma kyawa ce matar yaya o oh, ba ce ke ni ma kike min kyau bare shi jan baki zo mu je sahu da turare. Allah yanzu ma da kyan kiwatar ya ke kyakkyawa ce. <laughs>